الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ibu bata tabbata Allah salatu yace shi da zuwa tabbata nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inan na tsafa guwa ya miladiya mai katuyan gutuwa baci daga littafin alkawa'id wal usulil jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahimahullah ta'ala at-taklifu babu yan taklifu kaida eh, ya taklifu bayyana ki ya taklifu zana taklifu alaya la ta ci zoyin ibada na wajinan na mamas kaidan nan manya ji bayani ce ke takalifo zima ya mukallafi nan ko a takalifu ga ya zuzu ji baligi umuyi hankali mai sharafi mini sharafi jiyan wajibciyar ibada ke albulugo ya zuzu ji baligi ko cewa mm. ɗorizan na ji baligi ya nina eh, zaga ba yi ganin na mani cakiya wajen ba da ni ko? Hmm. inda ga wasu ake nama a wajen kya nan wajen ba da ni yi ya sharu al'ana yi yi al'aura alamu yau ne ji ba da ko? ya taki yi ya sharu ibuti in yi lukwanta ta ala in ruyi ala gobe za ji ke za ji baligyani in za ji lucha hailaji alamu yogan waji baligyani in e za gabe shishi in yi doro yi ta al'auru uwa in yi doro yi da lukwanta ta uwa umarca hailayin jan umarce nana amma wa guya guya jinsari to sun waji ke anin e goge tunu ke gudanar nan alamun da waji ke nan waji baligi ani ya bugon mini alamun na shonin doro ga ji faruwa yanzu a wancan haji baligi da wani ko ya <laughs> ilimin biology a gobe a ko? amma mai fiki a gobe fiye a a misali da masalatun a jikin bezo kafin yejin ko misali bayan zane gaji gemu na aji bali zane mu laji gemu na laji bali ya ujji nisa biyu nan gan mai jelacin ya kuyo ko da bugo yin ne jalo da hannun ga ga jiki ga ga ba hukuncin so abe ke da diga ji ba yi uti bi an kali na wale ga a ga eto eh, ga gaskiya da na jiki wajen mukallafi ko ga wale ba da gibo bi an kali na wuce sharace ce wajibci ya ibada mm. a tamyizu ma sharutin ha. kí àtẹ̀lẹ́rọ wọlé ìrìkí olóòdẹ̀yàn wọlé ẹ̀tọ́ olóòdẹ̀yàn wọ́n ṣe rẹ̀ tí ọgbẹ̀ ìbádẹ́ na látàtò ogún jìnnà ń dẹ̀gbà hajji bí ó múra yàn zanilaaje tamiyizo ana rike tamiyizo ìrìkí kéríkí ó èjì zẹ́kàn yí ìwọ́ gan gbà lóhun dẹ́nẹ́ jẹ gbà tún yí kó kó mọ̀ jù ọkọ̀ dẹ́nẹ́ tẹ́tẹ́ gidana kó kó mọ̀ tẹ́tẹ́ gidana zaka gana wani ɓata kiri na dana alama juyo zanna zanen wato sin ne misali a yi gutuwa ba ne ko ko wata nan ezaga yi kai ezaga yi zakan yi amma wuje tambayi zuwa ni ko gajiji nga ta zu amma ta bai za la ta sin ne ta ni za in ga jiji un chawo murajin ga ji in ga ji ke ga ta zuta sun zamani annabi in za gingaci wa ji da kan ji za ga annabi ali haza haji in bai gin na ji haji annabi ga na'am eh wa da haji wa nake hajir wa sunan daujin wa da ke wa ji lada Aiza ma di a rushidu ya ce tasarrufatu ke tasarrufatu na shi na ku na lamawai wa lamani wa ne ga ungoya a ga yanzu dike ezunwaye zamu di hankali ni guci wa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum dole almulku wa ji mulki ya ya gaye kazan na mu sharati ya bai tabaru ato ni ga sai ci na tare ya gwada sai ci na mulki ya niyo ko na litafin na yawe ebo na litafin na mulki ya niyo ebo go eze tara biye na nwa na ya ku yo ngwaje yana ko mm. aliga mukallafi ngai zana alkalan ya sai da zatin gonan ga mai zane ya ji baligi mu mai bi an kari nan yabi na nabi sa sallam ga rufi alkalan an talatatin alkalam cikin zaguta anil majnuni hatta ya fiqa yace da na je tino san kali wa da shi wa anil saghir hatta ya buluga be zakan yi sun ga jiki sun ga ji baligi wa imam Ahmad Abu da ko sai bago zane ga ji ba ligi wuce bi an kari umai musulmi na ibada shi bai tuye farin lashe shari'a waji waji ta tuwo ila ji ba da gyari umai bi an kali waji gani ko umai musulmi wale gan falla azun zaka Hajji, ibada idan wọ́n á ti kí ọ̀nà yìí fúrúdù láyá yìí náà wọ́n á ti kí wọ́n á di wáàdì bí ta kí yẹn zà náà kúrò man yi made celle ba in ba kafiri ji furu unye shari'a ji wáàdì ta ta bukashin wajen adaman shi daban na shiga furu unye shari'a ke sallah da zaka da makamancin su yi nan adaman shi daban daga a tato kafiri yi wáàdì wáàdì ta ta abu amma ka ga wuji sakwa gwa sara ta wuri larabi yanzu ngama la ajiya ga tiwo falki ya diga ma salakakun fi sakar kila ya ci da fiye ne sakara ba kalu a ga lam naku min al ne fedi fedi mi zai fedi talla na ba wa lam naku nut'imu al miskin yi ma fedi mi zai feya ya kujiya na ba ibn al mulaqin rahimahullahu ta'ala litafiya al badr al muniro ga in sai ga yace hadisi na rufar kalama salasati ga hadal hadis qaidatu min qawaid al-islam ga hadisi na hadis na qaida mu ci kuwa mini qaida ya musulunci yo ya dukulu fiya ma la yusa min al-ahkami ina ja ya bayan kunci na dan gurun ga ga fitacin hadisi na mu na mai insha Allah ta ka tun ga bilu ya bile sace misali shi ne ko ji gane ko amma ya ce tasarrufatil maliyya ya kun na shi ko? na mawai amani yan na shi benin wale gan kai zaga ibi hankali wuce ma ji baligi na lafi kyaniya wa jaru shido jaru shido nwa yau mu je bawo ko? wọ́n jí òun jẹ bàwí àwọn oyè mùsùlùmí kọ́ wọ́n jí òun jẹ bàwí àwọn oyè mùsùlùmí ọ̀gá rẹ̀ òun ẹ̀hún pé kí àǹfààní ẹ̀nà wọ̀ ìdáná kí mọ̀ consequence wúṣọ wọ́n ṣì lè yẹn gbó tó àwọn pé àǹfààní ọmọ pé kí mú rẹ̀ Allah subhanahu wa ta'ala gan wa butalu li yatama ita idza balagu nikah fa in anastum minhum rushdan fatu ilayhim amwalahum yakun giji aga won tina jiya wani ko a biya wani ko sayin a naftu minhum rushidan da ke ga ne ga da rushidu awai a di amfani wai a di taslisi ya dukiya nan wo a mawudan wo amma a ji lalaca nan fadfa'u ilaihim abuwanin gaji ya wa laya ebo na ezadan bu ohun ibi hankali umuluji to baligi amma un gaje rushidu mo hmm. wawaju wawaji. da wadda wadda to amfani ya wani da gubana bude in eh? waye gumiya wa ga je yi gbani wa gushe gi ba wato tun gobi wa dai dai ga te wa da bi gbani wa da da biyan wato tun wala ya zo ha ngo dai za la da kiya un la bi rushudwa so ku ga jibali gani wa lugu fe da tasarrufi da lamarin dukiya wa hmm. Hmm? ta kan da coco ma zai yi to rashidu amma a matsayin ya dukiya da ke dabo gula don gudun kanjewa ebogo eh, eh, a gan lambar ya kun bai shi shi banin nan tu ta go, ban da sharatin yan wudi hankali da sharafin wulujin baligi wace da sharafin yake a rushudu ko amma a zakan yi a ji rufsa yi wo yanyan wagi na yi zakan yi layi sassaru finan lashi wo ko laji ganewa mm. misali banin nan hamza hmm? abdulkadir mm. hmm? na naisha wani a zakan yi na yi ne dole a cikin babu ko Allah wancan

ta da hagu a ga bubu layu shi wa daga gbanin role wa shi wa kuma yi zakan jin na wa daga tasarrufiyan kun bai shi shi na gbanin da bai bane gina da rushi da yi a da zo sayiri na na so ya bane na ji gati ya mun yana alaka da gizo zakan yi na jiri na so tasarrufi ji nga ji ke ba ga wuce ta wuce ta ake yin ko mm. good ta gida kan yi na je tamyizu na a yajiyo foro a yajiyan manci foro ga yammanci a yajiyo foro kun la ibadu ji ko mm. anabi gan muru na aku bi salati li sab'in eyi zaka eyi shi e ja foro ga ala salla ja ga gun ya guta bana wadribuhum alaiha li ashirin da bai dan ya ga gun ya guwan e bugo wale gbarin nan umurniya shin salla ji wajibi ta ce yi zaka yi a a azun ya ji wajibi ta tiwo a a hajja ji wajibi ta tiwo wo? A'a. da wasu dole ibadan na itanu ji wajibi ta ci wani foro foroto wu alulaji wu sallaji nga agungi wuta bane bulu muji so umunni na gbani uji ga saudi wa jungo egize kan gibe ta ti wuzi yemman tuja bi foro ga ju foro gulu jo ka wato mazu wa kara kara kara kara yi nga aguja agoga jujijan a ta dan a shekul allama bin nasiru sa'adi rahimahullahu ta'ala ga wa hada dalilun ala sihhati alibadati kulliha min almumayyiz mumayyiz ne law ga zane ga ji tamyizu na hmm? Hmm. ai zaka kan yi ta yan wani na ko hmm. ibada na jin ga jinin ga ta zu to na juji wadi ta tuba ne wani zalika kana sabatu yudarribuna abnam ala siyamihum sigar ngama na sahabi fi

to zanun sashi ne bai duk ya laluwa hmm? a gagan daga na alamun na ji bane ce zanun sa ibu wani tuwa nuna wadda kan yi fai sayan jire a kan wata ne ebo ku an fusakun wa ahlikum naran wa kuduwa nasu wani hijara ya e gwaci ta ce zane ji daga eno sai buga wale ga fiye manci a sai ji ya yi faru ga halayen ka zanne ya lura ba ki bo in ba ga waki a wakin ta ce ya gwalu ya wucin A ga ya bane takali fula ta ce ya gwanin ya fi dale sa koi ba kwai ya ji fahimtu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wai ga littafi ya tufatu wa dudo ko wa wasabi wa in lam yakun mukallafan yayi babban yi yayi zakan yi to an jula ji mukallaf ya ci ga eh wajibi ta ci ba zina nan fa wali mukallafun zane wali yuna zane dan yana ko babu ko da ku ko nun ko da yi ko yayi ko hmm. na ji zanu sa majin bali gari nan zane wali yuna ni mukallafi yan tafi wo la ya hilu lahu tamkinu hu min al-muharram wo ya lalli ya wani wani yi zakan gina wa yi kan gi lugwa fu du lu tun al'amusha fa ya ebo na gu lugwa gu fu du lu tun al'amushi ga da ya beji juyi wa ya asulu fi tamuhu anhu ma biya zo ni wa degwa wani wa biya zo ni wa be gunga wa be gbẹ̀gìlá gan àti ìyàwó yà wọ́n dà tí òsì wúzà o kó wọ́n dà tí wúwú yúzà o wọ́n dà tí yúzà o wọ́n ẹ̀dá yín wọ́n ni à wọ́n ẹ̀dá yín bèjì fèjì wọ́n ẹ̀dá yín nga sukun gbẹ̀ngà àti ìgbẹ́rù fi àlùkálẹ̀m àǹtẹ̀lá àti ẹ̀bọ́n ńlá nga ò ní kakùnú nga a di báàlì yìí ni wọ́n ti kún lẹ́yìn ni wọ́n àlùkọ̀ wa hadha asahu qawlihi ulama inna gayyana tazuga ga yamman jona wahtaja man lam yarahu haramun alai bi annahu ghayr mukallaf amma sana je le ga wa jan haramu ya wani sun le ga gina laji mukallafa sallan ya sallan yuharrim lirsu lil hariri kadaba a ga ya bago alluja lalli ya ajiluja ramu ya gida kan gina wafan kina wafan alhariri na kewe dai dabba shi na wa azami a salli kiyasi jin kan ga kiyasa ƙayin nan fa inna sabiya ya bude gida kan gi wa in lam yakun mukallafan fa inna hu musta'iddin li taklif to ne jin naji mukallafi anan la ji mukallafi ba ni anan eh ju shi ji bani wa da ga mukallafi buru ne hmm. wali hadha la yumkinu min la wali hadha yabanna ma la yumakkanu min as-salati bighairi wudu'in a ah, lugu gi zaka yi da ja ji sallah ma iya da la sai ah, hmm. e bago hadis na je ga je libu su biya na kun masaji da ku yagi e zaka yi ne masallatin hadis mun ce ya ne hmm. ce labla la ta wasati ce la yi zaka yi masallatin ce la ji abula la nan itna e itna ne ji ya ah, hmm, ya annabi sallallahu alaihi wasallam la umma mutu bintu zainab labi ke meji kiyo mun ce ji sallah ji masallatin da ke lulla annabi ya da masallatin hasan yo sai ni ne da masallatin Hmm? inda ta ja fita ne bi hmm? hmm? ebogo galugagun lagun ati yan turi sallah ba ba lama igi lugu turi sallah bi alule wala min salati uryanan wa magaga daga nun lagun ya mu laje mu kallata ne bugo jito sallah gurun bi asa kanin ewo eh, fun ko goyin zagi ajin babu wai aka zaji a caji sallah ga wale wọn a jiga yin doro na yi sallah nun ga perfecta amma an ga sai jiki an ga sai inda kara kara kara kara a shiga jiki a shiga majin wala min shurbil khamri o ma ga ga bonu la ga ci yawan lawan yawan tudu fiyu musar kalama an salata a a ga lugu fiye mutane dula ga ci ya na ebu ebu biya da da fiyu ga wancin da ya lugu ya wa mun wal qimar wa ma ke lugwe gi dakan yo ga yabo la je mukallafa fi da ci ci ta zama wal liwatu ko fi da jiki mu fi da liwatu zama wale ga ne bayo waje bayani a jawe sai kibo ina ga a taklifu e ba shari'a yin musulunci wani ya bugo a gida kan yi to noji mukallafi yana yaman cuji e wa ga yi ko da riga ni biyo tun gurule gurgudu yi ku ko amma amma galugu filo tun je ko wargobe kibo wargobe iko misali bayi ɗagi yi na ɗagi yi ya babban yi na latago ne ebe na adin tsakanin ko ko a ce fun ewa ne a gaga ebo ne za mu da ciwo lawo mai ciwo ne na wakijin wacce a laura da ya ngo diga na ko e bonne mo ke lagu e jin na gani umala tu sin ne tamizo an ngo ya ke Allah wa ya su za gurun to acha e bo kibo Allah wa Allah ya Allah ci ti ya bi mu da saka mu fo mu ji kaza mu ji kaza buga wata ruji ke mu wacce ta tiyan bidiye wucin hmm. ku yo ko ko zuga be ci nga daga ne gina laji mukallasa ne bugo fudu ci lufi mule fudu je tatu fudu fisugu fudu fiju fudu zambi ya digeji fudu di kaza kaza mutu ga biya wanci wa ya luwa a a wa ku ji ha ci ga wa le ga wa biya zuri ya yi bani wa da ya ji jun sayyidina umar sayyidina umar ole je na ji daga alhariro nan don da ya yi zakar yi zubairu sai na mun ce je wuce da ya wuce gan la talibi sun humul harir e ga sai la idiyan e alharir haka yi zakar yi ma ya e yi ba a ji kenan ko a cin haɗin masu da radiyallahu an e je ewe sau guna ta daga alhariro na dabe gina kun ya? shekul islam ibn taimiyya Orima ma hurima ala rajuli filuhu hurima an yi makina minhu sarir ina ga ajin haramu ya zaba nusa na wajina ula ajin haramu na waluwa yi zaka yi fe juna wani ko wai wali yi yabo so gaidu yawo ju fori betu ya makungwayan etun deje gorgodo ya iko Hmm? kullukum ra'in ba ta yi kace kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al-allama abdurrahman ibn nasir sa'di rahimahullahu ta'ala nan tu yazo kede a taklifu sharat kamida ga tin yaji wali ta ci zaune kiyo taklifu yi sharati na ko kun ci wato tamyizu ma alamu yake ya asiha dan bi haji bi umre e bona to zan laji mu za to zan la to sin ne tamyizu na gaji ji ku cha umura ji agagu e bo adi hadisi in da jibe tin leji leji da ke rufi atile ila ilai rafa'at ilai imra'atun sabiyan in da ina laji filma da gine ji zaka yi babban yi فقالت وتقال هذا حج نبي بيجي نادياجي قال نبي نعم وادياجي ولك اجر وتما دكي تما دلادا wale gan addalu alal khairi ka fa'ilihi wani anadi gangan a zanen ala alkhairu zanen kun to adi lada dojin zai juna anadi gaga ya bari na gashi ya na waje lada ya in irin na bani wale wali yun ga adi niyan wani bihafu ko yan na zane jin ramu na jana wani gwajin na jan manasi ku ji bayanin ga alun gobe ginne ko bayanin ga ene ginne ga ji wannan wani gwa a ji wannan waji on behalf ya ginne hmm ta rami ya ci ta kunun wa ya ji wa ya ya ko amma da haka ne ji wani da zo nan gole wanda sai ba nun ga labu no ta ba ko sayu ko ni la ta yẹ̀gẹ́ lo mùsẹ́lìfẹ́ lo mùsẹ́lìfẹ́ ọgẹ́ ní yẹ̀gẹ́ elómìnà ọgẹ́ ní yẹ̀gẹ́ lo àràfẹ́ lo àràfẹ́ ọgẹ́ ní wà lé gan ẹgbìnà sọ́rọ̀ kí mọ̀ mùtọ́gá láàdáyán hajjúdí man yi gangan etin yankun ti yan gidan kan yi etin ìràwọ̀ mọ̀kó? ga ga iramu ga iramu la la la nu wule ya <laughs> wule ya a shekul allama muhammad ibn salih al-usaimin la inna sagira idza rafada ihramahu halla minhu li'annahu laysa ahlan lil ko ngoji gani ako e bogo tunwe go e na e ji awon ana wodi ki woju on his behalf now energy wajibi na zanen waji wajibi ta ci bin wajiyo sane mukallafi na inda wa zaka e bogo egypt zakan ji gaje wannan akun ya nan ko za na ajiye ci na gaje wani akun zakaya nan hmm. ngoji gani ako a ga wa uba kashi awa eh a ji eh a ga waye gona ake yadda ake yasa kwai nan na dukiya no na ga dokun dumi yan mai jiro de eh amma no amma imamu shaukani ji sai ya rufe alqalam an salasa ga ya ji kiyo a ya ji dalili a ci ga kau kau kan waje ga ga waje ya yi kaga wuri biya hankali a inda ruwa jiki mu ni wala wato mu la ta kulu amma la kuma la kuma bilbatili ke mi ne dai salla jiwa ribi ta ci ba su ga biya hankali nan ake hato zakka jiwa ribi ta ci ba su ga jiki su ga ji hankali ya ci mu salata wato zakata gani wani ku yau ko safu ba ci gaji suku a ga la a ta salla da sauransu wakanin ìjáàjúnjáni wọ́n àyẹ́ jí àwọn olùlẹ́sì yọ̀un tó àmá zaka olùlẹ́sì lẹ́sì bẹ dúkìá ló jẹ́lẹ̀ dúkìá mọ́ṣẹ́ tí a pẹ̀lú ọjíká ní àkó ngámọ́lá jùmúhùr kó dókùnlú mẹ́mọ́ yìí èlò gan wájìbí yìí wọ́n ẹ̀ta tí ẹ mú kálẹ̀ sí o kó zaka hmm. nana zaka ko gáàjẹ̀ tí a jiki a duki ba ko a tamizu sharar kiyoyin ibada ya wake muru aulalikum isla ce wa abu na ya sabi su ne ya yi zakan ke giye jan faru da sallah ga giya mutu a banin dan saji na kuku jige jige jige jige jige jige jige sai jin sarawun da ko ga kawai kawai kabaru umar ne wani ligana wani zane hujji sallah sallah ta ci musu ba da waki bo inda ta tani yi zuriya ebo na keni na zakan yi Wai da laifin da cin wajen tani zuwa nan a tiya gaya ku koya bai dan za dan bai zai wabe da kiyan wabe da tani zuwa nan wabe da kai la iradu ila arzalil umri kai la yalan min ba da ilimin shai'a ta ngole tasarrufi ya miyaku miyashi miyalamaza wale ga takalifu ya do sharafi ko a rushidu make sharafi ya wasu yi wala tutu sufa walaku ya ga la dukiya ya yi ma wawa ma ya bugo kai daga ibi hankali mutabi to baligi amma wanda rushidu a misali bali ejesti cikin ne laje na egun egun ga to yawa waga to dukiya layi mun daga nan to ba na da tinje na nga tinje nga shije nja nke da wuri gidi ya kwatna mun ya shi zando mu shi sai waga zo ku ba waga mai ba bai wode wode a wa shi yo te ba eh? ya latin kudufu awo kudufu ko ta ko ya laji wo de ru shi de ne ba na ya ibada ke zaka shi na ko wale gan tobe za ke onye oto tobe za ji tobe za ji mukallafiya abin ga zakaya fakat the same thing to zakan gito nusa kenan man jadi shin leba ya ce ka fara ya ji zaka yi gazawo kuyo ko man ji dambo gan e ya ji zaka yi gazawo ga kijin ga ka fara jin amma dai man hidaba na gawa hadisi ya rufe alkalar ma'an salasa nan ga jiki ga tausaye to ka fara wa jiki a wọ́n àjá so da an jidda wani bukuru ya ciyan ka'ida ya taklifo wal ilmu inda Allah subhanaka Allah wa bi'an an la ilaha an anta astaghfiruka wa atubu ita eh, eh, gane da takaniyar ba walvis da kawo yekiyar zarida sabe wani jibali mani a wajen jamu nigan ene labi aga wani unye jin wani wale zage wani lasabi ebi gbeniga wani sabi ga sashi amma la ta yi lajan la gugiya weja eyi lori lati ya ta ala'urubuwa e lati ya lukunta tuwa umala nana wa ga wa saja nda ngala ugun waji bali yani no wọn diga yana ko amma la mun go timin nin ne joga ji faruwa nun ta saju to sun wa ga kiyo waji bali yani kila ti joji bali ebo na la mun sharia ga ala me bali gina ni min wa ti ya zanan annabi ga rufi alƙalam an salas alƙalam titi zaguta min yubu asabi yayi zaka ya ta ta ta lima su baki da su ga so ina na sha alamu ya mini alamu ya kiwo. alamu ya baligi wo zamani alebi na annabi sai wa lokunda sahabi ne la ku giya goye giya a da sahabi da wani a sai wa lokoyi kuma badar da kai ko ugudu malakun ya wai ya ne lugu dikiya ulwa amma k'a kana da lo gazo tlaza gazo to kan da kana wagun ya wai ya ne magun dikiya hmm. anan mai da jin ruda dole ne na hadu da yake wani wani galon ake da kun na fe wa ake bello benin a ci fe chale zanan eyin ga ti adan larugo ana wata shikenan zanna jiban zanan mulayi zuwa ga an garo mu ne ɓata fuka wajen aji kiyo ayin dalili establishiyan ni ta ọba kuma injin na so ga ya consider wal ilmu سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك